Me yake janyo dalilan soke zaɓe? Sashen ayar doka mai lamba 121 na kundin shari'ar zaɓe zai kasance dalilai na sauke zaɓe. Lura da rashin amincewar kasancewa ɗan takara a fuska daban-daban. Rashin girkin makewayi na jefa kuri'a a cikin rumfar zaɓe ko da ba cikin nufin ai sata ba ne. Musgunawa, sata, cin hanci mai iya tasiri ga sakamakon zaɓe na 'yan takara. Halarta da farfagandin zaɓe na aiwatarwa ko sanarwa da kundin zaɓe ya yi hani a kansa. kansa kama 'yan takara ba bisa ka'ida ba a lokacin gudanar da zaɓe ƙin raba katunan zaɓe ko riƙe su zaɓe na yara da basu cika shekara goma sha takwas ba da za su ɓata zaɓe a cikin rufar zaɓen da aka yi haka akan rawaitan rahoto da hukumar da ke da nauyin yin hakan ta zayyana ko kuma rawaita wannan halin a cikin rahoton lissafin zaɓen sayan katin zaɓe ko karkata ra'ayoyin masu zaɓe a ranar zaɓe. A waɗansu lokuta muna ganin duka waɗannan rashin biyar ƙa'idoji a yayin zaɓuɓɓuka ya kamata a yi. Ya zama wajibi ga masu zaɓe, jam'iyyun siyasa, rukunin jam'iyyun siyasa na su shaidawa shugabannin hukumar zaɓe na komin, na jiha da na ƙasa duk wata rashin gaskiya, duk wata sata, duk wani taken dokar kundin zaɓe da suka gani, da aka lura da taka dokar kundin zaɓe, wadda ta wukana aka gani aka tabbatar tana iya kasancewa halin da zai sa a sauke zaɓe kenan ya zama yauni ne ga 'yan ƙasa na su kula. Mai zaɓe yana iya kai ƙara, jam'iyya tana iya iya kai kara hukumin jam'iyyu na iya kai kara a cikin gumfar zaɓe da zara aka gano wata rashin gaskiya yana da muhimmanci ya kasance an rubuta wannan halin a cikin rahoton kammala lissahin kuri'u yana da muhimmanci sosai a gaban duka mambobi a gaban duka wakilai ya zamanto wannan rashin gaskiyar an rubuta shi cikin rahoton kammala zaben akan tabbatarwa wani jami'in da ke wannan hurumin